a ci gaba da tattaunawar da ake yi a zauren majalisar ɗinkin duniya shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce yaƙi da cin hanci da rashawa shine babban manufar gwamnatinsa shugaban wanda ya shaidawa takwarorinsa cewa gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen wannan yakin kuma hakan ya sa gwamnati ta rage yawan kuɗin da take kashewa wajen tafiyar da al'amuran gwamnati na yau da kullum shugaba buhari ya ce wannan matakin kuma ya zo daidai da halin da tattalin arzikin najeriya ya shiga musamman da yake matsalar tattalin arziki ba ya tsaya ga najeriya ba ne kawai ya ce amma najeriya matsayin ƙasa mai tasowa wajibi ne a samo hanyar da za a ɗora ta akan tafarkin ci gaba mai ɗorewa duk da matsalar da ta shiga kamar sauran ƙasashen duniya da kuma shugaban ya taɓo batun muradin ƙanni sai ya ce muddin ba yaƙi cin hanci da rashawa ba batun samun nasarar muradun ƙarni tatsuniya ce ya ce ya yi imanin Yaƙin da gwamnatin najeriya ke yi da cin hanci da rashawa yana samun nasara domin ko makudan kuɗaɗen da aka sace zuwa wasu ƙasashen waje an samu damar dawo da su shugaban ya ce wasu daga cikin kuɗaɗen ne ma ake amfani da su wajen samarwa 'yan ƙasa ababen mawa rayuwa amma da ya taɓo batun nuna gaskiya da riƙon amana a aikin gwamnati saɓanin abin da ke faruwa da na cewa kayan gwamnati na kowa ne da ƙarshe kuma ba mai shi haka haka sai shugaba buhari ya ce nigeria calls on member states that are yet to sign up the united nations convention against corruption to do so nigeria will continue to advocate for the facilitation of the recovery of illicit financial assets indeed the speedy and unconditional return of stolen public assets should be the focus of follow-up anti-corruption conference to be hosted by the United States and United Kingdom in Washington next year. Najeriya na kira ga sauran kasashen da suke cikin wannan kungiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda ba sa hannu ba a yarjejeniyar yakin ci hanci da rashawa to ta gaggauta yin hakan domin Najeriya za ta ci gaba da kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta ci gaba da ganin an yaƙi cin hanci da rashawa musamman ma masu kwashe kuɗin ƙasarsu zuwa wata ƙasa kuma ya zamanto taron da za a yi game da cin hanci da rashawa wani lokaci a cikin shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu ya zamanto cewa taken taron shine gaggauta dawo da kuɗin da aka sace daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa